abin da kai kula da kuma da kuma wata ta hiyar da sai ai da tarku da kikawa amma sai ya dauke shi sai ya tashi hankali shi sai kuma da kuma shi na zaru ne zai tsakanin ki da Allah ran miji ki ba shi awon shi kace lalle kula da kirkin kirkin ba Allah ya za a ba ya za a yi wannan abin da kuma da mutunci suna zai da aure za a rubuta a lafiya a rashin jin daɗi a baki ne da za ta mutu sai da ikin fannoni na wasanni da ga yau ba shi sha'awar ki to da lafi ke ku ke da kan jikin ba sai ba ta zai ne za a kara jiki a zama za a fannoni na irin na ta hankali da ba nan da mutum da da a'a da wasanni da da ta hankali duk hakkin ki ne da ki ne amma ba ki yawon can ba ba ba hankali ke ka gida ɗaya ko ke da kishi ne da ta ta masa ba na بات کر sai an yi da ɗauko da kyau to za a sa ta kama da jini take ba za ki ɗauko ki ki hake ki ba na ba da ba a yi negotiation ya za ku tsara za ku ta tsara za ku ta kuna ne mai ya za ba tafi da kike ba ki rasa shi ba da mutum ba na da mata da rabi ko ko ko ko ba sai ki ya kana mata ba ko ba ta ta ko ba ta ta ki ga ba ko na ta ta ki mutum ta hakke ki nan ba ka da kake ba ana da kama shi sai ne kana ne gidan ta kana ne kana da ai ka ta ki hakkin ta ya zama ba da ka ba ta kenan ba ka da gaskiya sai kuma ka da gogon dama sai ba mala duniya ne suke da ta fi au kowa sai dai to wannan ne za ki da da misali cewa duk abinci sai ka shi ka kuma ba yana da daraja ba su da daraja da sai an da kawo ne abu ba a shawara sai an kawo da aka da kiriya sai ta bi da bai da kana da shi da shi kuma a fahimci ba a cikin mai tafiya shi ne zaman lafiya amma kuma a cikin ya ku da yana ci ko ya san da ba ko ya kuma ya ce da shi da ta da da za ta bi da ta da ba haka ba ba ga ku بعد ما جرى مثل ما في خروج الإمارة بابن بيت الهدي وغادي بعض بيت أكمل سبحانه وتعالى أكمل من الله سبحانه وقالت له عائشة عنده النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوقع ما رجع في النبي mace tattar da abin da namiji ke gani a cikin barci ma'ana tana mafarki ne na sabuwa da ita kamar wanda namiji ke mafarki na sabuwa mace saboda yadda aka samu a rubar da yaki sai mace ta ga abin da namiji ke gani a namiji ne mafarki da dace wani ba tana niyyar ta lokacin da fito ba sai ta ta ba niyyar ta. Wa qalat Aisha ta ce ta ce ya ce ya a fulani fa basti bi fa da ga ku da mai aiki ne kamata za ki zo da manzo Allah kina cewa mai dai barki a cikin da ni ya na kina nuna cewa mace kika yi fara mun jira ko mai barki da mai aiki ne kamata fa basti bi fa fa ya Aisha kuma da Allah ya ce Aisha dan anti fa sai ba ke mai na'am kike sai ke tare da ke sai kuma ta yi haka ce sai ta tafi ta wata daga kuma barki da sabbi ne ta wata ya sai ba ba ya an Allah ya ba da da mata ai Allah ba kuma mai ilimi ka mai aiki rahim Allah mu ta an ta dan kuma kuma gina ba ba kuma ba kuma kuma ba hana ma'ana abin da ka ba na wani da amma kuma da

shi ne da Allah kuma ya sanya zai bayyana matsalar fiye da kana kuma a wajen an ta fara ke kamar yadda an ta ke wajen ba shi a ya rubuta da kuma a ya rubuta da kuma a ya ake ne da ta zama ne ko da ta zama ne ba su gani a ne a kiwon ka ba su ne a ya rubuta da ya rara ba su ne ba su ne ba ne ba su ne ba ne ba ne ba su ne ba su ne ba su ne ba su ne ba su ne ne ba su ne ne ba su ne ba su ne ba su ne ne ba su ne ba su ne ba su ne

wa Allah wa inda akwai da yau da kusuri yake magana mafi inganci wa inda malamin shafi'a ko da babu jini wajibi ne a kanta sai wanka in ka ji ake wa kafa to na wani na alaƙa babu da ke وكما خلاف ذلك تكون فتنة أو فتنة والأكثر وجود الفتنة هذا في حق الله عليه الصلاة والسلام إما تكون سيئة في الدكتور كنانا ولا يمكن ده كما يكتم على الله فوق آبا يأمي أبا لا دعي جسة الواجب من التكار وانت سواء تكون جميع بعض الواجب ولا يجب أن يكون لا يجب أن يعلم wanda yake wanda suka ce ita haifi da ko ta yi kamar babu gani suka ce da rafe wanka ba wajen da ke wanka suka ce da aina ta yi kamar yake wajibi na kan sai alwala don fitarwar ta ruwan ta abin ya warware alwala ke to a aka sai ce musu ai abin da a to shi kenan sai in aka ce ai ina ka sai kuka sai ka miki warware na ta kare mali mali ma dai ma sai ta dai sai ce ai an ce al-kharij min as-sabilain الخارج من السبعان سورة كتاب سورة سبعان سورة سبعان سورة سبعان وإذا في الله وصواب من الله فأن كل إمام هذا أمر واجب وكل تكون من الواجب سواء كان بشهوة وبصر أو بغضب أو بنواه أو بجسد yake wani wani ya da mani wajibi ne wanka da ko ya ji daɗi ko bai daɗi ba dan aka fi fitar da mani haka ne na wajibi ya ne ko da haka da da ya

ya fi kuɗi ala ya na kuɗi ta ya ji burbuɗi wanda kuma ba ya da kawata wa za ka bi an yara da an yara na kan mutum ya wani wa dani wa an na kuɗi ba kuma ya tafi wa an ya ta ya yi bayan musulmi shi ne ke mutum yana da cikin da ya faruwa da mace ta an kuma ya fi da mai saboda da mutum ne ne da ce wannan ba ne ya ce wata bai da abin da ya ce ba wata ba ya zama da ya ba ni ba da hannu ya bari kafin haka da ya ta yi tsara ta ya ba da da ya ke a gare shi ya yi ya haka yin da hannu ya kuma da haka da ake yi da ya zai ta kasa ba ya fi kan da العالمين وان رب العالمين حتى تمر في صلاته صحتها فكان هذا متسحرا حتى هذا da annabi ce wani wani kasu ka gaba gida na yawa yake dan wannan hukuncin da aka faɗa haka namiji da mace duk ne zama da alaka ne ya ta daga tsarin bayan ka ya ci bayan ka ya zama wani na matukan ba su kuwa ne ba suka ci ba su da hukunci wani bai kama ba sai ya ji su da kuma da ta ba ta ba إلا أنها إذا كانت البيت فهي ممنوع لكلها وقت المنبئ من لا يجب عليها لكنه شاب يجب أن يكون يجب عليها وهو أبناء الغرفة قبل لقضاء الحاجة وهو عليها ذكر يحصل عليها ذلك النوم لكنه شرط الزاجة إذا كانت تجد ضرورة إما لا تجد بأن تتفاهم الضرورة بجبرة تجد صوت السنة تماما وتجد ضرورة وكان كانت ذكرا لم يجبرنا ما لم يخرج به فاجح

وإن كانت ذكرى زيارة بالمعنى يكون كاذبا لكن داخل الفرقة داخل الإجماع الرجل والله أعلم إذا كنت تكون كاذبة أما شنو في إذا كنت تكون كاذبة إلى في ذلك ما كان كتابة ذات من الكوشي دبر كتابة فإذا كان كمان دبر إلى كتابة إلى كتابة أقول إن كتابة كتابة سنشوى أنت ما تكون لا تتعلم إلى ما يعلم ما تعلم شيء ثم هو يكون كتابة وأنا أقول yana karatu ko da kan a da yana karatu na fara ba ko ba ta eh to abin da ya da ku ta kura da shekaru 40 ba ba ta kunya ba ba ne na ga ba za a fada ilimi ba za a wata kafa a fassara kuma kuma a fahimta ba ita yana ba fahimta shi da kayan da ba amma da kuma ba lokaci ana gara mutane ana kira ta za ta shi ke da kuma shi kamar arba'in ko a ne ko ko na kuka rasu daga wani ne ke ba kuɗi ke ba ta arba'in ba da iya kuka cewa haka abu yana da shi da sun da kuka rasu ya ga bayan haka yana da tafi shi da kuma da shi su ba ba da ba da shi ne wani abubuwan da muke eh sarki a ga ku sarki a ga lokacin da ya zama kana ku kai da ku sarki da ya zama musamman a lokacin da ta kunna da ta ta kuma na magana da kan da shi ne kuma ko ya gani da ta kusa ta ya bi ta kusa sai ya fara da bana da ta ta ta ta su da na magana da ku ta ciki shi ne ku ta ana ma ta ne ku ta ta ta na magana da lokacin da yana rabuwa kuma ya kusa hankali da rabuwa ba su kasa wajen ko ko ko zaki ba ko abin da ba ko kashe ka ka littafi da suka kafa da kadan da duka da shafi da da ya dara ka ba ko ka ana da haka suna kuma fahimci gure ba ko wani lokaci ake yi da mutane ba da ka fahimta da kai da kai ba har ana da haka da kai ya ka san abin da ta ga da kai da kai da kai da

ina da haka na ina da haka na ina da haka na ina da na ina da haka na ina da haka na ina da haka na yanzu ana son yara da na ce an ka zaɓi uban mutum ka zaɓi ka ka ka zaɓi ka ba ka zaɓi uban ka ka zaɓi ka amma da kana da mutum da ne ka ga ka ga ka ga Allah ya ba ya da ya

قال حدثنا سعيد سعيد سعيد عن قتادة عن عن بن مالك حدثه أبو أسلام حدثت عن عطاء بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أمير الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتستتر yake in musu zama haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da su ga abin da mun da ke gani a cikin barci da kake kenan ما جاءت كلمة أن يسترى إلى بيعة التوفى فقال أمة العرب والتحيات والآن فأمة العرب الإسلام لكل قبل كويت المسلسل قال وحالة هو هذا الإسلام قال لك أنك تتوى وحالة العالمين جدا وحالته فقال بيعة صلى الله عليه وسلم التجديد يقول لك المؤمنين حتى المسلمين بالنبي إلا أكثر على الحياة الجميل فهذا هو الشباب ya yi kake son za a kasa kuma ya kawo ne ko da kwanin ka ya yi kake a kasa kuma da kake kama ya kawo ne ko da kwanin ka an yi ma a rahama sami ya kawo kaje zama da su kana su son su kawo na yi yin wani yi da kuma kawo ba ya kawo ya kake rashin ko kasa ba yi yin kuma ba shi da kawo kuma ba shi da kuma فرد سميع أجيبنا على أن ترك يقوى الله الشرع إذا كنت وانا ma za ka ga ko kuma nan wannan gida na a lokacin da kike da wannan kasa ko kuma rabi wanda ya ga in zai shi na miji ko an ya kaddara da ya zo da ya kisa ko in na miji ya ga in zai an ya ko to sai ga ga ta ko ba ta da ko ma ta man rabu to wanda ya ka da zai in ya ga da zai to ta nan da zai in ga ka ba da zai ta ta zai ma ma ya ga ya ta man rabu ko ya ce a ga da sannan kuma wannan ta hana ki kuma da ki bai ta ko kamar nan ka miki kuma kamar da bai wannan ta ko ta nan ne wanda mun yi da ya a lokacin da aka hanta ko ba mun yi wani ya ga zuwa sannan mun yi da da a fara ba da wani ba na duk da mun yi da ya ga da kaje ta ta ta ta ta ko kamar nan ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta فانا انا كذبت فانا عن ذلك لا قيامتي يعني ما عندي اذا كنا من النبي جميعا اثنين اكثر يتفق معهم كالضبط هذا بمعنى تكلم واحد معناها يعني في كلمة قامتي وعلى الآن يتفق معهم بالتنين تفوق وهذا ذكر وضعنا ذلك فجعل ماء الرجل ماء ولكنه أن الوضع متعلق بين الرجل وهذا ما يتفق sai yake ta ana haifar shi ne daga ne da mijin da rawa da shi fa shi kuma gaba kan sababu da wanda mai ne kai tawa sai kan da ana abu ta kuma wani kuce sai da kuka rawa da shi ne ina ne ka ya ta ya da kuka rawa da ta ina ne da ta ta ya da kuka rawa da ta ya da mana ya ta ya ne ka ga ne da na rawa da kuma da rawa da shi sai ka da ne ne ta ya da kuka rawa da ta da ne da مهما تشرك الكافر هذا اسمى جميعا في بعض صفات الحوادث كما نتولى الحسنات التي كما نبدا الحوادث تكون منيه لما تيجي تكون منيه لان ده الله انه يبدا تكون منيه ده ده ده وهذا تفكر عليها السلام إذا لم يدعنا فلا تنهيها من في الكورة فأنا بكوني ما هذا في السلام إذن يكون بعد الكوني إذا كنت من علاقة كريمة من علاقة من علاقة أكن تجمعك إذا كما علاقة بعد السلام من جدا ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ waɗannan dokin guda biyar ba nan ne daga hukumar da kuke sai ta yi ba a zama cikin ba amma duk da aka yi za a samu wata tuka cikin sai da aka annaba da ke tabbatar da cewa wannan abin da ke da wannan ne وذلك لأن الله لأني لا يرد لأن هذا كافر من الله من الأسد تتكاد يحتوى أيضا يقام بالخلافية جاءت لكي تزدد تتعلمون ونحن يظن إذا كنت تعلم تعلم تتبت كما يمت ita haka ya kai faru amma duk da ba ya cewa mara ne da ba da tsawon su kuma an yi ta cewa ana wara ne kai da da ba ya duk da ba da ko shawara ko kuma inda ne yake kwanciya sai a kan ne tambayar lafiya hankali da ta fitowa ba tare da kowa ya ta tsara ba ba ka ba ita ba ka da cewa na wani ta wani da kowa ya ta wani ta yi nan ma ya ta kula da mutum ko da mutum ya ta kula da ya ta kula da mutum sai da mutum ya ta da haka wani ya ta ya ta sai canza yana ɗauka da mutum ya ji da haka ita duk ba ka cewa mani ne وهذا يبين بين الحديث وبين هذا الذي ذكرنا وهو بين المسلمين والمسلمين ولا يبين بين من يعتقد بين اليمين فيقول هذا ليس من الوطن الا da duk wa'annan da suke fara a kada a duk wata su ne ke tabbatar yi ne in ka fara da wani da ya haɗu ya yi a kai zai fi yin da fito za ka sha'awa za ka ji daɗi ba ka ji daɗi ka fara yadda wanda ke same ka zai fara farko ne ba ka fara ya zai fara duk ya fara su yi gawa ya haɗa ta yi zama ta ba ka yi ya kuma na koko الثالث الفعل بدعة وجحة وجحتها لا تكون على الكفر ولا تجيب كفر وجوب إذا علمنا السجود لأول لا بد لن يرد أعزامه وثم وعلى الإمامات الثلاث كانت في إثبات جوة اليمنية إذا هذه الصورة بداية صورة يجيب أكثر الجوة اليمنية بس أن أخذ أن تبع ثالث جيب يا ولا أكثر الجوة ولا أكثر بلدينا بلدينا بلدينا وعلى الثلاث الإجماع وحيد بشرط ذلك ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പൂർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സർക്കാർ യാത്രത്തിന്റെ പോകാൻ അതിലേക്ക് ന്യായമില്ല ما يوجد شيء منها لم يهتم بكون النبي وعند تهتم بحقه إذا تهتم بها يتبلع بكل شيء من النبي بني لكن لا تنوير هذا كله ما كان هذا الرجل إذا واحد من المراتب بلغ بلغ بلغ من النبي وأنا لا وهو أكثر رقيقا وقد يكون لكم قوتها إذا احنا نمر من الكهف باطلة sa'annan kuma sai ka ba ga fargan aka ce yana zuwa zaman kwana saboda kafin lafiyar ka ya ba fiye da ni amma aka ce ba nan da namiji yana da kafiya guda uku amma maniyin da aka ce kafiya na biyu ما تقول رائحة الرائحة إجمالنا رائحة رائحة من الرجل إذا فاسمنا تلك تبكت في أولنا أجل كل شيء ما ko كانت تقول كانت تقول رائحة هذا المؤمن والثاني التعبد بالمعالم وفتوى الشهادة أكل الواجب إذا كنت ما لك في الأمنية يكتب لك في الدعاتي كما لك في الأمنية وبعد الدعاء كما لك لك تعالى ما تواجدك لكن هذا من خاصية أولاد سوق يتحدث بها ولا يعلم الناس طبعا ما كان أزال وهلا يقول الله إلا كما ولا لا بطلع لقد كما تنوان لك وصل إذا بعد ما يطلع على الواقع فأقول كما بعد فالشيطة ما لك أعطيك الدعوة في الدعاء في الدعاء في الدعاء وقال له abada ba ya da addini in ba da kuwa ne ita ba duka wannan da ba ta ba cikin da ba a ci da wannan da ba ta cikin da wannan ne ba ka ka ko ba wannan da ta ta rai ki ta ka da an ta an da da an da an da da ta ba ta ana son sauki shi ne lokaci ka dai a kwanci abin da ba amma a wani yaro ne ba ta kwanci ba ta an kana da ko ne ko فأنا واحد مستقيم في هذا اليوم أي بداية بدأت وحال كان والله أعلم قال حدثنا داوود قال حدثنا داوود بن حيدر قال حدثنا الطالب بن ربيعه منگا قال حدثنا يحيى بن يحيى الكرمي قال اخبرنا ابو الهواء عن وسام بن قرة عن ابيه عن ظاهر بن جعفر قال عن قرة قالت جاءت امه مريم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق وصل اليقين وما تشير في سنة الثاني سنة أبدي سنة الثاني ولا شيء ضيوا أو تسمع في هذا من أشياء الدين سنة في التنبيه بس هذا هو يا رب يا رب يا رب islam ma Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas Allah baya yarda da kunya a wajen addini kace ka ji ne ba za ka tambaye addini ka ba sai ka fada ki aka haka ne Allah ne farki da kuma ya dan ba ki da da ba ki ba ki ba ne ba sai ka da haka sai ka fara Allah ma da ba mutum ya dan fara mace idan ka ci ya ga ka maka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل صلى الله عليه وسلم مراعي مجاوب أكثر المرأة يوم وكا سمك انتظر ما إنه لا يكون بشيرا فقالت أم أم سلمة فأم سلمة يا رسول الله وتستلم المرأة يوم بعدك يا رسول الله لقد أحوالي فقالت لك تعبت ذاك فجاء في جرى بوابها إذا تعبت ذاك قالت إلى الراجل فقالت لا تعرف كذلك معنى أن منك وجدت لك أتي كذا معنى قالت لا أنا مثلا فيها أنا أقول أجل الله الشمس كذا كذا معنى كذا معنى كذا ka ji na yi kuma in ba da nan ba za a yi karfe kan yi kuma ya zama ita ya kuma wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da duk abin da shi mai yana da jirgin da fara da ya kawai yana da duk abin da a kawai da a kai kafin na suka zaddar ruwa suka kada na da hawa ya da ne da mutum da kuma da kuma abin da ake kuma ka wata wata da abin da ku mun ka ta ya ka ta ko ne ina hawa ba sai ka kai da ke ba mutum da Allah hikimar ta gaza hikimar ba za ta ba za ta bayyana ba sai fara dubu sai ka ji a kai malaman jami'a su su ta kare kuma ka yaki da shi in ka ga a ga malaman kimiyya su su ka tafi da haka ka yaki da shi ka yaki da ta dan magana ko ka yaki da ta dan ba na da ga Allah ka kara ka tana ga Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ko zuwa wa in tukiru a فالضحى والشريك لا يهم بك الغرب فكذلك ذكر السيدات وكان هنا عندك الباب أكره بك ما لم نظرت من على لما تضرها والشريك لا يقر بك الغرب بل كل ذلك وانا جاء ما عندك يا مدير غربت لما تكرهت فالله تعالى كذلك أما يقر بك الغرب وقع مع الموت وقع يوم الأفضل ما عندك ولا يدعى wallahi wallahi sai ka fita dan Allah ka da ka sai ka da sai da haka kada da tun da da Allah har da da da Allah ya

shakka mataki da wata ilimi ko a kima ko shakka ya kima ka tashi kuku ana ma jahilci ta tilawa shakka ka tashi kuku shakka wannan kutuwan جدد أعزائنا على ذات الجنة أما بنظرها أعطائك لا يكون بك الغرب أعطائك بك الغرب وإذا أعطائك منهم sai ka ce ta ta ta ta ta ta ruwa ya fito na ne ne mutum a bincika sai na ne ta da kuma da biyu da ta ce ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta رائحة رائحة كثيرة وهذا في كبار يتبرد من من من حصل الدنيا في كبار يتبرد كاشي يعاري باشي كرنان براء منا نحو كاري مالكة وحوشة أنا أرى أنت بقريب تكون رائحة وهذا الزمن هو رائحة فرد بلد رائحة فرد بلد ذلك يجب أن نقول

نیاک مسافر wani ne ya fito a baya a lokacin fitowa ba in ya daɗi wa'annan kuma na ƙarfin maniyi wa'annan baya ya fito kuma ta ɗaya faɗi an ce ba su guda nawa guda uku ne ya fito a kan kan guda a fito sa'adin ka ji daɗi bayan ka ji daɗi kuma ka samu kasala an samu yanzu abubuwa ba ba samu ko ɗaya ba suka kaya ba za su da maniyi kana wallahi kuma ni annabi guda ne da fita jin dadi bayan da kai bayan da jin dadi ba na fara kasara ba duwar shi ba na fara karshe irin kashin manyan namiji wasu ba a fita ka'idoji da nake ajewa akan cikin karatu a lokacin da Allah ta bada da cikin mace ta ta da mijin ta kun gama ko da sai wanka ta gama har ta ra ta da azar da azar kuma wanda ya fito sai tambaye ka wannan da ya fito mata ta ji sai ka ce kama yi ba a yi ta eh, daɗi bayan ya fito ji daɗi ka sa a ya same ta sai ka ya ƙarfi sai ki sai ka bayan da ta ce ka mani sai da ya ba daɗi ba ban nan tsara ba na ga bane حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيل وهو حدثنا قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن شيخ الروح بهذا الاسناد مثل معناه وقال قالت فضحت النساء تكتم تكتم كويت ماتا يا رب تنسى ماتا كنيا ماذا نظن اسير سوتي حتى تكتم لنا تؤدي شعوى ما تكتم الشعوى كما تبين شعوى لا شعوى حتى يمتلك كويت ماتا أشهد أن الشعوى التي أنا ما تكتم da sai ka ta ce duk sa ne kake da amma da kana ne ka fada da ta ma to ma ta ce da kake da kana da da القرآن بصفة المقام عليها والجمع وأن الله مقام عليها إجماع باب بيان الصفة المنية التي الصفة المنية الاثنان الصفة المنية الميت والصفة المنية وأن الله مقام عليها إجماع وصاحب أنا حلفت تسليم أنا حلفت سلام بالمنية والصفة والصفة في المصحف ما هو الصفة أنا عارف إذا عن كده ده مهم ما بتنام على كلمة الإسلام متنظرنا على ضرورة هنا ولا نحن كل شيء في روحك في أكيد ما بنتنظرنا على هذا لا نقدر أن نرفع إلى محمد لا نقدر أن نرفع وهو علي ابن عمرو لا نقدر أن نرفع لا نملك ابن سلمان أو بعد ولا نقام أنه سمع سمع عباد الله من قال حدثني أبو عثمان الوهبي أن قربان هريرة صلى الله عليه وسلم حدثه قال سودان ما أحمد لعل صلى الله عليه وسلم بعض الأبارك كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي إلا السيد وأنا لعل صلى الله عليه وسلم فكان حبر من أحبار اليهود حبر من أحبار اليهود yake nuna ya zama da Allah bin Allah shi da muku dan malami shi duk wannan manyan malamai da ya yi fa qala inna assalamu alayka ya muhammad yake assalamu alayka ya muhammad الإسلام بتاعته ما يتحقق كان يسلك منها wanda ke bibi da yana cewa assalamu alaikum ya muhammadu sai da kafin ya samu da wannan zan zan ta karata shi fa qala ma tan fa'uli ya halaye sai da fi ma kake tuku da rayuwa da kira ya ko da ya ko ya Allah yana da jama'a da ya da ya muhammadu fa qala ma bi sai ya ce duka galibin kuke in muna ma na fito a kan kuma da haka ma a yi ahlu ina ya kuma kira ta ne da sunan da iyaye suka saka da ba a kuma sallallahu alaihi wasallam na dai mu Allah ce inna ma muhammadu annabi da mani bi ahli yake yau eh, dan sunan Muhammad hakiya sallallahu alaihi wasallam an gama ko ina ya zafi an gama ko ba na ya da kuma da adalci ba wanda kuma ka ba ta ga mai adalci ko ka kuma idan gaskiya suna na Muhammad haka aka kada yanzu manzo Allah ta nazari ne ta ya na kiyaye maka da riwaya ta nazari da nazari da sanin da da kuma da kiyaye da da Allah baka wannan duk da ya ce ka samu shi Muhammad ko amma an an an da zage Muhammadun Rasulullah da ba ورسول الله رسول الله بن ذلك من احمد لما جاءوا بغير قالوا انا انا دائما كنا بإنادي ما ربنا في سبع الله ده كان كان كنا بإنادي مسارة في كان الله أكيد جاهل فشي ده عدم مسلم في في إن ذاك دو تسوى الله كبير سمسا فالكلمة كرفوه سمسا تجاهل في إذا كانت في أسرار بحسنية imani kina kuma da ya tsara ba ka sani ba إما كما كان تعرف أن كل كمان من الله فيه ما علم من الله بقى يتبني لأسالة من الله أو من الله جمع ما يكون على الله أو من الله إنت بكاكي فعلا من سورة من الله لا لا لا من الله يكون حقيقي وقال اليوماني جئت أسألك إذا مرأة الناس لنتم بيادا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل كلمة شيء من حدثتك كتابة وتمرين إن تقع مثل أحد لكم بأبين الأنفان ذات الصفاء ذات بعض الأحد ذات الإيمان أبين بعض الأحدين عن طريق فأسمع الله يا الله لا أكبر على لأن بحث عن بعض الأحد وأعيش على الله تمام لو كنت تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول labara ko kuma na ruwa shi ne kaka bincika za ka ce mawai na mace kuma ta da kusa kuma da biyu da karshe su kuma ya yi kuma da ya yi ta yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya rakyat rakyat itu semua. Berapa jika orang yang berlaku mengalami langkah orang yang berlaku berkasi, orang yang berlaku orang yang berlaku dan Orang yang berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku berlaku

ana son ya samu halakata ya hamana da ita ba ba ya ji an gaba da ita ba ya ta gama ya tafi ta ya fita ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta yake ba fitar da baya a lokacin fitar da baya in ya ci daɗi wannan kuma na da ƙarfin maniyan sannan bayan ya kuma ko yi da ba wa wa wani ba kuma ya ga ka ya ka fara da kuma ka samu ka fara an samu da ne ba ba ku ba ku ba ku ba ba ku ba ku ba ku ba ku ba ku ba saboda ƙwayatun da nuna masa guda jihar ya fito da jin daɗi bayan da kafin bayan da jin daɗi sa'annan kuma da kasara na duk wani sa'annan kuma da kafin sa'a ya tana niyan namiji wata afirka ta ɗaba mata da ke a kan jifa da a na cikin mace ta ta ta samu mijinta ko hana ko haya ta hana za ta gana har kuma a ta gana za ta tambaya ka ko kuma za ta hana da ya ta daga ta ya roƙa ya ta ji daɗi baya ya fito ta ji daɗi ka tsara ya same ka sai ka ya ƙarfi sai ka sai ka ma wanda zai sai ya ce kuma niyya a ya fito da ka ji daɗi ba ban ma ka tsara abin ce ba niyya شوف لعبة غريب قال حدثنا ابو بكر ابي شيبه وزهير حدثنا وكيل وحول الاسود قال وحدثنا ابن ابي هريره قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن بهذا الاسناد يجد معناه وزاد قالت كنت سبقت النساء إذا كنت تتكي قالت ماتا شاونا جنسا ماتا كنيا ماتا نازولي أسيرا سرسي أن سرسي أسيرنا سرسي شعوا بعتمتنا بشعوا با تيكو ما تبعوا ما تبعوا شعوا حتى ومرتي أتبعوا كماتا كنيا أشياء ما تبعوا شعوا ما تبعوا شعوا تبعوا da ka yi ta ce duk sa'a kake sha'awa ta ga kana ne ka samu ta take na hakura maka ne ya haka shi ne ta kuma take sha'awa ta kana ne ka take don ya hakura ba ya ba ta kana ba ya ba ta ta ta قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن زيد قال حدثنا ابي الزهري قال حدثنا اسامه بن سعيد عن ابن شهاب انا انه قال اخبره ابو بن الزبير انا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان ام سلامه ثم زوج ابي طلحه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حديث هشام روى انا فيه قال قالت عائشه فقلت لها اختا لك اترى امراه ذلك تنصح تقول لك اللهم تسلم زمني قال حدثنا ابراهيم الرازي وطهارة الإسلام وأبو تراب والمهد أبي تراب فارقبه أدكها وقال الآخران أخبره ابن أبي زائدة عن أبيه رواه أبو الشهدة عن صاحب بن عبد الله عن أمير بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت أنت أمرها يا عائشة ألا كانت في ذلك ما كانت دائما لما جعلنا صلى الله عليه وسلم تنادي عندنا فقالت لا صلى الله عليه وسلم هذا كما طلبت وأبصرت الماء يتعرض على شهرة إنسان طلبي تبعه وهي متواترة بقاء في في كثير فقالت لها عائشة قالت تتكلم قالت لها waɗanda yake hannun ta danta ne daga ta kuma kaya ta ce تجيب هكا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها كما قال توزيتي كاليتا قال تتبع كاليتا شرط في الأبدان وكان أصلا الشبه يرى هكذا لذلك ما استطاع كما هو باقول بنتنا لما نؤمن يتمت وبايع الله وراء ربه أشبهها أقواله ورضيع في كلمة فجعل

فده ما يحط الدعاء لما الزكاة ما يحط الدعاء كده ما يحصل لكتوش ده كده من الزكاة ما يحصل ده الكتاب وهو الكتاب ده طبعا هو الكتاب أبدا ما الله تبارك وتعالى كمان لو أحد الكتاب الله تبارك وتعالى ده كتاب طبعا الكتاب أنا استمتعت بكتابه إن شاء الله باب بيان اتفاق الرأي وهذا الرأي وإن الله يقول ولا إذن باب بيان صفة هواه الرسول بصفة هواه الإسلام صفة هواه الرسول بصفة هواه وإن الله يقول ولا إذن لكن ما أنا هلكت فتنة أنا هلكت كمان برهنية ومستمرة وقوة sai kanka na wasu ɗaya kada ya ce ba a na kada ya kuma da kuɗi ke nan ما يكون على ذلك الاسماء مجرد بطن على ضروح ضروح لعلومته وقت الشرط يتوقف في يدك ظهر على بطن على ربك قال كتب لي حدثنا علي هلالي قال حدثنا ابو طاهر وهو الرسول ابن هاشم قال حدثني معاويه يعني ابن ابن سلمان قال ايضا مع لا يقرب انه هو على سمع على سلام قال حدثني ابو اكوان الوهبي صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یعنی رہا ہے صحابہ نے اللہ اپنے سے بات تھی بنگالی وقالت السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد فبكأت مولي أنا كان يسرق منها وانا كيف بديتي يا رسول السلام عليك يا محمد يتكفر أن يسمينها فما ظهر يهزم تسلمها لك فقال رأسه بحكمه ماذا في ماذا في الكلام فقال أنا بقول يا رسول الله ولكن الدولة الإسلامية في معرفتها بالموت وقال العظيم كل يوم يقول ذكر على جسمه كما قال فقال قال فقال حتى الله به أهله إذا يقول أكتاك لدى سوما لكي فقال صلى الله عليه وسلم ما تربط الله فيه إن الإسلام حمه الرحمة الله به أهله إذا جاء له الإسلام محمد حتى صلى الله عليه وسلم نعم الله خالص نهاية دلوقتي الله خالص من أمر على أدب من عائلتي ده بعض الصبر بعتبر زمان اللي قابلت من قال لك كده قريب ابن ايه بس يلا ما أرى محمد أتى أتفتنا لأنه أقول الله تنازل من الإسلام لا أتي على صلح الإسلام تنازلين تنازل من الإسلام تنازل من الإسلام فهذا ما يعيد da kuma na iya haka suke fita maka da kuma da Allah ba ka da na kuma na haka suka masu Muhammadu ko amma na ma'ai mun ƙara haka da gajin Muhammadu na tsoro da haka nan لا تعبر في مزاج الله اسم رحمة da نحن أبناء ذلك قال ولا على ما لا ما إنه سنة حمادي ما da الكتاب أن ta كان سنة علم نصارى مسلم أحلى السباق shi ko addinin musulunci ce in za ka bauta wa Allah ka bauta masa akan ilimi kada ka bauta masa akan jahilci sai ka bauta masa karara ba ka ne إما على كذا ولا كذا فلا أنا لا أنا أنا ولا تسمى لا أستطيع من ذلك الله أعماله دعوة الحكومة والبقرة والبقرة والبقرة فعلا فعلا لا لا لا لا يستطيع وكان اليمانية جئت محتمدا إذا رأيت رواية مباركة فقال له صلى الله عليه وسلم أنت أتحدث عن أنك تفضل بصراحة غيري ثم تقع لك أنك تنبه على الأنبار ذلك ما تقع على الأنبار ماذا نرى أتما تقع على الأنبار لا أتمنى على الأنبار

وقال اليهودي كما هو معلوم أما يكون الناس يعرف بطن الأرض على الأرض والسماوات إمامك وأنا ذاك تسجيك هذا هو الله غلط ما يكون بطن الأرض غير الأرض والسماوات وأنا أحتاج أكتاب وأنا إمام ذلك إمامك سمعت إمامك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في هذا الله بما تنزل مدة وذكر في البيت الأخرى يرضى الله تعالى قال فلم أظهر هذا تجاربك إذا كان يتمنى على ذكرك الله تعالى وما يتمنى على ذكرك قال فقراء الهاجرين لا هذا في تلك المهاجرين قال النبي فلا تحكم علينا يدخل الجنة إذا كرهنا من يتكسر الكهرة أبدا في المصحة تذكر ذلك أو تجنها من تلك الأرض لكن في كرباء أيضا كما كأن يأخذ كما كان حاجة كيف يكون الكهرة هذه هي الكهرة تفعل الكهرة تدعم كل في أيضا ثم يضحك لا يأخذ هذا أعيد مع بعض كبلاني ما هو بعض كبلاني يقول لا أعطى في مرساكين لا أعطى في مرساكين لا أعطى في مرساكين مباركة إذا تناولت تنفض تنفض تنفض تنفض لا رزق لنا الله إنها لا تنفض الحمد لله لا تبارك نعم فلا يدعوهم على إثرها فقط منها تبذل في جنة ما منها من إجل كل إساء الجنة بل قرها منها تبذل في جنة فمن قال سلاهم ولا تبذل أتجعل من أقوام من إجل من إجل أتقوى من أبقى جنة فلنحن بعضنا من الله فلنحن بعضنا من إجل كثير ya ji yayi to ne a ya ta ba ki sai da a wannan

ہے しないでき Thank you. ki sa ki je ki ta cikin gida ne zaki ado ki dauki ki dora a kai sai fara kyau kina da rabbi jiki mm. yana da gakanki a san ki bayyana masa kyau mm. aka ce wannan tsaya cikin aljanna yace khairu min ad-dunya wa wani hadisi ne ke nuna mana yana nuna ana son mace na da haske tana da ado tana da tsafta ana son mace na da kai sai ka kuma ta gama tana kai sawa ba an kuma ana son kai ado a cikin gida yadda ke gani saboda saboda da kauka kana shi kallon nawa amma in ka ba ta a cikin gida ba ka yi yarwata mata ba ba ka ba ta dama eh ba ka da inda za ka ta kai kawo wa sai eh, ado ka gani dama gida ne ka gano za a ciki wani na ciki wani na ciki bai wani sai kuma kuma wannan ya sa kiwon awa ke ba wannan na kiwon kaji sai al'amari din yana mutu kawai da za a kan da ka har abada wallahi abin da yana garkan ka ka auro ta dan shi ne ne ka danta dan shi ne kana tafiya kana kai kawo shi da ka da ta daga kawo ta a gida ba ka daman da za ka ci ado da kai da shi da dawo har ka kyauta kana a gida kike nan kullum shi mushi kai ka da kana so bakin biyu ne za ka yi fada bakin hanya ne ko bari da ko da yana ka wuce ko da ka wuce ka tikka makanka azaba da fitina da da fuka da sirri shi ke nan kuma da kake jin gadin da cewa baka ji dadin gida ba baka ji dadin wani ba don me amfani da shi ba haka bane ka kalla da ne suka fado daga cikin birni suka zo ba shi yana aiki ne ma aikata ne aka ba su gida da take da gida ko ya gaba aiki ba zai koma cikin da wani wuri ya kawo ya gina ne ya ya gani akwai tsakanin rayuwa a cikin da rayuwa a cikin ba Allah ya kan ku amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu uku sune jin rayuwa in aka ce in kana so ka san me ce ne ba rayuwa ba wallahi tallahi in kila da America da Faransa da Japan da ba za ka ma me ce da dadin rayuwa ba sai da da dada ko amma wa kana da nauyi ake rayuwa ka kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fata maka me ce rayuwa me ne rayuwa yake abu suna cikin dadin rayuwa dan adam mace na kwarai da abar hawa na biyayya da mazauniyar wataccen mazauni waɗannan abubuwa guda uku in ka jira ɗaya rayuwa ta zaku duk inda ka kai da matan ka lafiya kar mutum ne mace kan inda kuke zaune a cikin kunci ne ga ƴaƴa maza sun girma mata sun girma sai ku shiga takura duniya nan za su kaba jin daɗi duk inda ka samu ɗan mazauni duk sa'an ka a wata kabo kana kishi mota za ta kishi na ciki yau za ta gina ashuwa ko kana nana da shi da duk ka duk inda kai da na biyu hawa mazauni matuƙar matar ka na duk sa'an da kana gida wajen kana walwala da ya hanyar in ka ka kama hanyar gida da ya zai fata shi cikin da aka same a rayuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kutiba ilayya magana ce wannan duniya ta ku baki daya abin da aka tsakanin sun sa ciki shi ne an sa'annan wa ju'ila qurratu ayni fi salat ma'ana manzo Allah yana da sanyi kan yana da zuciyar sai fa sannan kuwa a cikin sa'annan sai sun ta tare da banda mulki kake so jama'a kake so wallahi sai dai su sanna dora ma nauyi da wahala da ba ka amma in ka zama da kana kayya wacce take da jawo in suna da lafiya duk duk da in duniya da shi duk duk da in duniya shi nan ba كذا ما الله كتب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة إن ملكك في أكواهي كريم كذلك في الأوفيس سبو ده إذا لبت الأوفيس أن لا تكلم كيف يجب لكم كجرا إن كذا ما يجب تساعد إلى ذاك إلى ذاك وهو ذاك أسوفكما أسوفكم آوي إلى بيت سعيدتكم da kaya duk inda kaje da ofis an jima in ka ce kowa duk inda kaje ka hadu sai nan ka ce ba kowa ne kuma ba wajen wa za ka ne ita ce za ta shirya maka rayuwa wacce za ka ji daɗi kamar ta ce ba ta ma rayuwa kai waje to kuma kai ka tarar da ita kuma tana da kaya da barkonan ya za ka yi ka ta yadda ya za ka ba ki da shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam dattawan mata na Madina suka ce wata kaya ana ce da ita khatibatul nisa wata mata ce ta kwaya cikin magana cikin tsara magana kafin tsara magana da korewa korewa ce daga Allah wallahi sallahi ko a cewa ne daga Allah sai ta mamaki wallahi sallahi Mun gane ku wanda yake tsara magana ba ga abin da yake sai tabbatar sai daga lalata al'amari wanda yake tsara magana sai cikin minti uku minti sai abin da kake gani da ta ga mai ya mai da kake kamar wannan da duk tsara magana ke to sai suka zabe da ta zama ita ne nisa'i ana ta asibatun nisa'i suka ce ki jinki ta koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wani ma ta ina aka bar ne kawai sai dai muku abinci mu wanke muku ku mu wanke muku ko kuma Allah ta rabu jihadi za ku zuwa sallah wanda ya samu da ana dinnan haka ya samu ma ta aka ba sai ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ya manzon Allah mata ku mata suka haiko ni ga tambayar da muke tafi da ita tabbata shin fita ta tsara magana sai da ta gama mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'i wa akhbiri man wara'aki min an-nisa'i yace ki ki ba duk matan da suka aiko ki labari cewa da ba kulli inna kunna ya yi bari ku da shi da kidi ba ga wannan ta mace ta shiri ma mijin ta shi da zai ta rayuwa da haka yayi daidai wannan yake ji an ayi ki kunni sa ki hakka sa kai ki nan da ya yi daidai da wannan kuma ki so ba da shi da jama'a da kuma ki dan ta da kan ku fito a gamsu dan abin wallahi za a gamsu haka da rana sai kuma sai kuɗi na magana ta kaji bashi wani amfani duk abin da bai danganci addini ba wahala ba wahala ba ta rayuwa ne wannan قال حدثنا عبد اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن حارث عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زعل صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد الجنه الا اري مقعده من النار manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shiga aljanna sai an nuna masa mazaunin sa a cikin wuta da a ce ka kuskure wannan aiki da da inda za ka ne ta shukura sai ya ta da Allah an tsallake kenan daga da da ikon Allah Allah to Allah idan aljanna na gani